Hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa EFCC da kuma hukumar da ke kula da ɗa'ar ma'aikata ta ƙasa ce dai suka fara binciken a kan hukumar karɓar ƙorafe-ƙorafe da yaƙi da cin hanci da rashawa ta jihar Kano da kuma shugaban nata muhimmi magajiri mun gado. a cikin wata wasiƙa da mataimakin darakta a hukumar ta efcc makutar s bello ya fitar hukumar ta gayyaci daraktan kuɗi na hukumar da kuma shi kan samu huyin, da ke jagorancin hukumar da ya bayyana a helkwatar hukumar da ke abuja a litinin ɗin nan a cikin wata wasiƙa mai ɗauke da kwanan watan takwas ga watan agusta hukumar dai ta buƙaci daraktan kuɗin da ya je hukumar da rahoton kuɗaɗen da suka kashe a shekarar 2021 wasiƙar ta kuma ce muna buƙatar ka zo da rahoton kuɗaɗen da ma'aikatar ƙananan hukumomi ta jihar kano ta tura daga shekarar 2019 zuwa shekarar 2021 ciki kuwa har da kwangilolin da aka bayar da kuma mutanen da aka baiwa a hannu guda kuma a nata ɓangaren hukumar kula da ɗa'ar ma'aikatan ta ƙasa a cikin wasikar mai ɗauke da kwanan watan sha hudu ga watan Agusta ta bayyana cewa tana bincike ne akan zargin karya dokokin ɗa'ar ma'aikata a hukumar. A don haka ne ma aka buƙaci shi muhuyi magajiri mun gado da ya gabatar da takardun ainihi da ake ɗaukan cikakkun bayanan duka ma'aikata na abin da ya shiga da wanda ya fita na kwangila da aka yi a hukumar. tun daga shekarar 2016 har zuwa yau din a cewar hukumar ta CCB To sai dai a iya cewa binciken na zuwa ne a daidai lokacin da hukumar muhi ta fara bincike akan bidiyon dala. Bidiyon da ake zargin tsohon gwamnan Kano kuma shugaban jam'iyyar APC ta ƙasa Abdullahi Umar Ganduje da karɓar cin hanci daga 'yan kwangila. sai dai ganduje ya samu wani kwarya-kwaryar hukuncin kotu a inda ya hana hukumar bincikensa tare da iyalansa da makusantansa sai dai hukumar ta kama tsohon shugaban kamfanin kasko na jihar kano bala muhammad inuwa kan zargin badakalar naira biliyan hudu da miliyan 300. to sai dai daga bisani muhuyi ya bayyana cewa batun wannan bincike a gunsu ba komai bane illa wani sabon yanayi na girmama alakar aiki domin kuwa tsakanin hukumar ta efcc da hukumar kula da da'ar ma'aikatan da kuma hukumar karɓar korafe-korafen ta jihar kano dan juma ne da dan jimmai wanda a cewar muhuyi magajiri gado za su yi duk abin da ya kamata wanda a cewarsa ba komai bane illa wani yanayi da za a ƙara girmama alakar aiki tsakanin hukumar ta karɓar korafe-korafe gefe da kuma waɗancan hukumomi. bisa fahimtar mu wasu mutane ne da muke bincika suke ganin ya kamata a bincike mu saboda a ganin su wannan bincike shine zai kamar kasara ko kuma ya kashe gwiwa ita hukumar da yin wannan binciken ina na farko dai abubuwan da suka nema sun nemi gaya musu kudaden da aka ba wannan hukumar kuma na tabbatar mai sauraro da kallo zai yarda ni cewar babu wata hukuma da take aiki da ba a bawa kudade sannan sun nemi kudaden da aka bawa hukumar daga ma'aikatar kananan hukumomi na biyu kuma ita hukumar da take kula da ma'aikata ita kuma ta nemi a kara mata da takaddar biyan kudin albashina da kuma takaddar da take nuna kamar record of service akwai mutane da yawa wanda kamata yanzu hukumomin da suke yaƙi da cin hanci da cewa su taimaka mana mu maganin su amma yanzu suke zuwa su kai ara hukumar a ce za a bincike hukumar ba ma damuwa da wannan mun san gaskiya ɗaya ce kuma daga kinta sai bata kuma dai duk abin da dai bincike yake ai mutum baya baya kirkirar facts ba kuma ya kirkirar doka inda laifi da laifi babu laifi babu laifi wannan abin an yi shi a baya wannan abin kuma ba zai zama ba zai zama sabon abu ba amma abin da nake son ƙara da maka shine abin da ya hana mu mu ci gaba da yin wannan na maganar dala da kake yi bai wuce maganar court order ba bayan maganar court oda da izinin Allah zamu ci gaba da abin da muke yi muhuyi magajirimin gado ya bayyana cewa dama dai a yanayin aikin da suke yi akwai mutane iri-iri waɗanda suke ganin cewa sun halatta wa kansu duk abin da za su halatta to amma dai a cewar muhuyi ba za su gaji ba kuma ba za su saurara ba duk irin matsin lambar da mutanen da ya kira masu arzuta kansu da kuɗin jama'a za su yi musu sai sun ga sun yi aikin da al'ummar Kano wata rana za su ce musu son barka abin da ya saurare lokaci.